Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai, Farfesa Abdullahi Mustapha, da zai ci gaba da bayanin matakan da ma'aikatar ke ɗauka wajen tabbatar da cewa an samu amfanin gona mai yawa kuma ingantacce domin a magance ƙalubalen yunwa. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyan Madina Dauda ta tambaye shi ko abin da suke yi zai iya magance barazanar yunwa da karancin abinci. To wannan ba kadamin mu bane mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi kamar akwai hukumar abinci ta duniya ita take wannan kididdiga na tabbata mutane sun sha jin wannan abatu shi yasa mu kuma sai mu amfani da kididdiga su tunda su su ne masu masana a wannan fanni sai kuma mu ga menene ya kamata mu ɗauka mu inganta domin mu mu kawar da wannan barazana da take faruwa shi yasa a wancan lokaci mun yi da haɗin gwiwa ta cibiyar bincike ta zaria da ta cibiyar bincike ta afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na ƙasar nan da na ma na waje muka fito da wasu bincike-bincike na kan harkar wake da kuma masara wanda su ma wasu ginshikai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta najeriya to amma yanzu gaba muke ci insha allahu za mu kawo wasu sababbin abinci wanda mutanen najeriya ne suke amfani da su kuma za mu yi amfani da ita fasaha mu magani cewar za a iya sarrafa wannan abinciccika ta hanyoyi da dama wanda wannan ma wani bangare ne da insha allahu muka dukufa wajen bincike a kai ganin yadda kasar rasha da kasar ukraine suka shiga yaƙi ya shafi harkar shigowa da alkama zuwa wannan ƙasa wanne yunkuri kuke ƙoƙarin yi na tabbatar da cewa an inganta irin alkama kuma a samu a noma shi yawa mutane su amfana to kamar yadda na gaya maki shi harkan bincike harka ce wadda take bukatan kuɗi yana ɗaya daga cikin abin da muke kallo yanzu mun rubuta kuma za mu aika ma ita gwamnati mu ga cewar ta ba mu isasshen kuɗi wanda za mu bincike mu harkan mu ta bincike in kan lura Eh, abu ne wanda yake idan ka bincika ka kawo ƙasa take amfana ba karamin amfana ba yanzu su wa'annan kasashe da suke ci gaba za ki ga cewar sun inganta irinsu na alkama kusan duk duniya za ki ga ta da ja'a a ƙasar ukraine take samun ita alkamar da ake amfani da ita to kin ga yanzu eh, a wannan ƙadami mu yanzu tunda kamar yadda corona ta koya wa jama'a hankali kaga wannan din ma yakin ya koya mana hankali kuma insha Allahu mun da kufa za mu kawo wannan bincike tunda abu ne wanda sai an shiga cikin ɗakin bincike an bincika an kawo shi an tabbatar da ingancin shi an tabbatar da lafiyar shi ga jama'a sannan mu kawo shi farfesa kamar yadda sunan hukumar ku yake inganta halittu da tsirrai ka yi bayanai kan yadda za ku inganta tsirran a bangaren halittu ba wani abu da za ku iya yi ne to ai shi halittu wato ko muna maganan kamar dabbobi kenan a yanzu zuwa na wannan ofishi na kaddamar da wani bangare sashe na inganta na dabbobi da akwai bincike da aka fara yi kuma ana nan ana yi kasan irin wannan binciken yanzu kamar misali inganta yawan nama da inganta yawan nono da ake da shanunmu suke samarwa wannan wani bincike ne da muka fara shi tun kusan shekara da dama saboda muna haɗa ka gwiwa da wasu ah, cibiyoyi na bincike to amma a yanzu mun kai kadamin da mun samar da wasu shanu guda biyu da muka tantance cewar ɗaya zai bamu nono da yawa in an inganta shi ɗaya zai ba mu kuma ɗaya ɓangaren eh, zai ba mu nama eh, mai inganci da yawa shi ya sa ma har ita wannan hukuma ta shiga cikin shirin nan na gwamnatin tarayya eh, na shugaban ƙasa da ya ƙaddamar na yadda za a killace dabobi a hana su yawo da kewayawa a samun musu ingantaccen abinci to mu ma mun shiga ciki amma dai wannan shirin yanzu namu na yadda za mu samu wancanunmu su zama suna fitar da nono akalla lita goma zuwa sama a cikin rana ɗaya daga cikin saniya ɗaya da kuma nama da zaki ga ana fitarwa ana kawowa daga kasashen waje mu saboda suna ta yawace yawace kuma saboda ba a inganta su ba shi yasa ba sa samowa ko da ka killace su sai an inganta su in ka lura zaki ga mutane da yawa suna fitowa suna shigowa da shanun nan daga kasashen waje amma in ka kawo saniya daga kasashen waje su a can ƙasarsu suka samu suka inganta wani binciken yakan kai shekara talatin arba'in ana yi to amma su da suka inganta sun inganta ne da yanayin ƙasarsu da yanayin abincin da suke bayarwa da yanayin kuma ita saniyar ko ita dabbar ta daɗe a wannan gurin ba wani abu da zai iya canza mata yanayi to amma in ka kawo ta nan mu akwai zafi akwai wasu ruwan da muke bayarwa abinci da muke bayarwa da ma wasu abubuwa da yawa wanda ba zai zama ya zama abin da zai sa wannan saniyar ta sami abin da take so ba har ta bayar da abin da ake bukata na nono da na nama misali za ka ga waje ya kawo saniya wai har ya kunna mata air condition to saboda Allah ina ina mafita ana idan ba kufa muka yi muka samar da abin da mu ma za mu inganta yanayin kasar mu ba to gaskiyar magana ba inda zamu ba zai yi kullum mu zauna kawai ci ma zaune sai dai kawai a yi a jeho mana muna tsakura muna ci guntun wasu ba su sun can sun yi gaba mu kuma muna nan muna baya muna tsinta hula to wannan shine abin da muke kokarin mu kawar insha Allah masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu farfesa Abdullahi Mustapha da kuma wakiliyar Abuja Madina Dauda sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin arzikinmu shi ne uwa uba.